من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na asabar 18 ga watan zulhajji a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya a wannan rana mai albarka za mu fara karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaq alaihi shaykhan a wannan masallaci namu mai albarka masallacin masjidul qur'an wanda ke unguwar batirawa gabas a ƙarƙashin fage local government da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa za mu fara wannan karatu a sa'a da farko ina ba wa ‘yan uwa haƙuri sakamakon canje-canje da aka yi ta samu na littafin da za mu sa da farko mun ce za mu sa littafin al'adabul mufrad muka canja muka sake cewa za mu sa littafin jawahirul bukhari muka canja a ƙarshe dai shawara ta tsaya akan haka saboda waɗansu dalilai da haka dai wannan ga waɗanda sun riga sun riski waccan sanarwa a baya sai ya zama cewa sun yi afuwa a kan haka wasu dalilai muka kalla da uzurruka da suke kewaye da mu kuma dan abin ya zama fa'idar ta yalwata ga kowa da kowa waɗanda suke bibiyar majalisai na ilimi don karatu domin wasu daga cikin littattafan abin da ya sa muka canja su akwai waɗansu masallatan da suke gabatar da waɗannan karatuttukan a kewayen nan sai ya zama cewa maimai za a yi wa mutane daka a madadin a ce ka an maimaita abin da ka je ka ji a wani waje bari a zo maka da wani abin da yake la'alla shi baka ji shi ba wannan sai ya sa fa'idar ta fi gamewa to sannan wannan darasi insha Allah za a rinka sanya shi a gidan rediyo na rahama don ranar lahadi karfe tara zuwa karfe goma na safe ga wanda yake so ya muraja'a in Allah yadda wannan wanda zamu daga gobe za a fara sashi gabanin mu fara karatu wani littafi muke karantawa littafin gashi sunansa al-lu'lu' wal marjan kalmar lu'lu'u ko bahaushe haka yake kiranta da suna lu'lu'u bai da wani suna da zai bata in banda sunan da take da shi a larabci me yake nufi da lu'lu'u wani dutse ne mai tsada mai daraja wanda dukkanin dangin duwatsu masu daraja ba su kai shi ba yana daga cikin duwatsun da ambatansu ya zo a cikin alkur'ani a cikin suratul rahman ubangiji madaukakin sarki yace yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan daga waɗansu manyan teku da Allah subhanahu wata'ala ya a duniya wanda suna tafiya suna makautaka da juna ɗaya na daɗi ɗaya na zartsi ba kuma saca kuɗewa juna to daga wannan manyan tekuna ubangiji ya ce ana fitar da dutsen lu'lu'u kuma ana fitar da murzani wanda kalmar almarjan shi bahaushe yakan ce murzani shi ma nau'i ne na duwatsu masu tsada da haka ambaton su ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda na ambata mana cikin ayat suratul rahmani مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيتي يخرج منهما أو تقراء يخرج منهما yana fitowa daga su biyun ko ana fitarwa daga su biyun al-lu'lu' wal marjan da haka wannan littafi mawallafin littafin ya zaɓo masa wannan suna mai daraja mai tsada daga aya ta alƙur'ani sannan sai ya ƙara da cewa fi mattafaqa alaihi shaykhan cikin hadisan da shehunnai guda biyu suka yi ittifaki a kai suwaye waɗannan shehunnai guda biyu su ne waɗanda ake musu laƙabi da al'imama al-muhaddisin ko imamal al-muhaddisin shugabanni guda biyu na dukkanin malaman hadisai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa ya musu ni'ima ya ba su wannan ragama ta jagoranci ba dan sun naɗa kansu ba sai dan ilimin da Allah ya tara musu kuma al'umma ta yadda da su su ne al'imamul bukhari da kuma imamu muslim imamun nawawi ya kira su da suna imamal muhaddisin a cikin littafin sana arba'unan nawawiyya imamul bukhari shine abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-bukhari al-ju'fi ma'ana sunansa Muhammadu dan isma'ila amma ne masa laƙabi da abu abdullahi baban abdullahi ba wai dan bukhari yayi aure ya haihu ba imam al-bukhari bai taɓa aure ba a rayuwarsa haka ya rayu haka ya mutu amma ane masa lakabi da baban abdullahi wannan ya nuna kenan ba dole sai mutum yana da ɗa ba ake masa lakabi. da yawa daga cikin malaman musulunci ba su yi aure ba ballantana su haihu amma tare da haka ana musu lakabi wannan kuma ya samo asali ne tun daga kan uwar muminai na Aisha Allah maɗaukakin sarki ya kara mata yadda na Aisha bata taba haihuwa ba amma tare da haka ana mata lakabi da ummu Abdullahi da haka Imam bukhari shi ma ana masa lakabi da Abu Abdullahi kamar al-Imam mai tafsiri shi ma bai taba haihuwa ba bai taba ma yin aure ba kamar azzamakshari jarullahi bai taba aure ba bai taba haihuwa ba kamar shekul islam ibn taymiya bai taba aure ba bai taba haihuwa ba amma duk zaka tarar ane musu alkunya malamai sukan taskace su kamar yadda wani mawallafi ya tare ire-iren waɗannan malamai ya musu littafi ya sa sunan rijalul uzzab alladhina asaru al-ilma ala zawaj zaratan gwagwaran mazaje wanda suka fifita ilimi akan ma aure domin duk abin da ya hana su yin aure shine su tsaya su hidimta wa al'umma wajen karantarwa da wajen neman ilimi wanda wannan ma sunna ce daga cikin sunnoni da annabi ya tabbatar da a kai idan muka kalli abu huraira Allah ya kara masa yadda Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani tsawon rayuwarsa da annabi bai yi aure ba sai da manzo Allah ya bar duniya sannan Abu Huraira ya aure me ya hana Abu Huraira aure kokarin karatu da haddace hadisan annabi sallallahu alaihi sallam da kuma karantar da al'umma kenan wannan ya samo asali tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa dan an ce ya samo asali ba wai ana nufin burgewa bane malamai suka ce burgewa shine kai karatu kai aure domin ai ta fi daya sama da kaki aure ko da za ka yi karatu domin mafi abun koyi shine annabin kansa sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka yana da matansa sannan kuma yana ilmantar da al'ummarsa wannan kuma ita ce sunna ta da yawa daga cikin annabawa in baka ce dukansu ba Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun turo annabawa don su karantar da mutane su ilmantar da su amma tare da haka suna da mata kuma suna da ƴaƴaye da haka mutumin da zai iya haɗa gwagwarmayar biyun ta iyali da ta ilmantarwa da ta ilimi ya fi wanda zai takaita da gwagwarmaya kwaya ɗaya imamul bukhari dai yana daga cikin waɗanda ba su yi aure ba don hidimtawa ilimi ana masa laƙabi da abu abdullah Muhammadu dan Isma'ila dan Ibrahim dan Mugira dan Barjizba al-Bukhari dan ƙasar Bukhari ko garin Bukhara Bukhara ɗin gari ne da haka lakabi da ake masa da al-Bukhari nisba ce ila baladihi danganta shi ake zuwa ga garinsu wanda Bukhara a yau tana cikin ƙasar Rasha da haka Imamul Bukhari dan ƙasar Rasha ne bature ne amma ya musulunta kuma ya dage yawa addinin musulunci hidima wanda wannan yake nuna maka cewa shi musulunci bai da gari shi musulunci bai da kabila duk wanda ya rike shi shine nasa an gane ko shi yasa wani mai hikima ce laqad rafa'a al-islamu salman farisin wa qad waba al-kufru ash-sharifa aba lahabin musulunci ya ɗauko salman al-farisi daga can kasar farisa ya ba shi kambun girma manzo Allah ya kalli salman ya ce salmanu minna ahlul baiti salmanu a wajen mu dan gida ne amma ga abu lahabi tsakanin gidansu da ka'aba dab da dab amma qur'ani ya tsine masa tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab da haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsan wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mu halice ku daga namiji da mace duk wani namijin duniya da ka sani ubansa Adamu ne duk wata macen duniya da ka sani uwarta hawa'u ce din namiji da macen duniya asalinsa da nana hawa'u ne da nana da annabi adamu da ka ba wani wanda zai maka kafulle da yafi ka koya a'a asalin ɗaya ne to amma ta ina ake samun fifiko da daraja shine wanda ya fika tsoron Allah ya fika fifiko ya fika daraja launin fata ba shi yake sa ka samu ɗaukaka ba wani matsayi na rayuwa wata kujera ko wani abin duniya ba shi yake sa ka samu ɗaukaka ba wanda ya fika tsoron Allah ya ka ɗaukaka a wajen Allah ko da bawa ne baki ɗan Afirka kuwa to da haka dai Imam Bukhari bature ne amma wanda ya zo yau musulunci hidima kuma ya samu kambin girma a cikin musulunci Allah kuma ya bashi ba wani ya bashi ba al-ju'fi al-maulud an haifi imam al-bukhari sanata alfin wa arba'in wa tis'in hijiri shekara ta ɗari da casa'in da hudu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun addinin musulunci bai kai shekara ɗari biyu ba a duniya aka haifi imam al-bukhari wal mutawaffa kuma ya rasu a shekara ta am mi'atain sitta wa hamsin ɗari biyu da hamsin da shida idan ka kwashe ɗari da casa'in da hudu daga cikin ɗari biyu da hamsin da shida nawa zai baka eh ma'ana shekarun da sittin da wani ɗan abu haka imamul bukari ya yi a duniya amma tare da haka kun ga yadda shekarar eh, rayuwar ta albarka don shekara sittin in ka hada da wanda Allah ya ba su shekaru ɗari ko ɗari da kaza ai za ka ga bai yi komai ba amma rayuwar ta yi albarka cikin sahabbai akwai wanda sun yi shekara ɗari biyu ɗari uku salman al-farisi mafi karancin abin da malaman tarihi suka faɗa game da shi shekararsa 250 a duniya anas dan malik shekararsa 130 da wani abu imam al-bukhari shekararsa 60 da wani abu manzo Allah ya ce khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane wanda shekarunsa na rayuwa suka yi tsawo kuma aikin sa ya kyau wa sharrun nas mafi sharrin mutane man tala umruhu wa sa'a amaluhu ga tsawon rai amma aikin banza duk an ɓata rayuwar a aikin banza a wofi Allah ya tsare mu to da Imam bukhari wannan shine tarjama sa a takaice na biyu shine Imam Muslim shi kuma ne masa lakabi da Abul Husain wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi al-Mawlud am 204 Imam Muslim sunansa Muslim dan Hajjaju dan Muslim al-Qushairi annaisaburi kushair din kabila ce naisabur kuma gari ne naisabur a yanzu tana cikin spain tana cikin spain a da babbar daula ce andalus amma yanzu spain wanda har yanzu tana da wannan suna na spain kenan shi ma wannan ya nuna imamu muslim ma bature ne domin naisabur spain ƙasar turawa ce da haka imam muslim ma bature ne an haife shi a shekara ta ɗari biyu da hudu to kaga kenan kuskure ne mutum ya zo kai tsaye ya ce duk turawa kaza kaza Allah ya tsine wa turawa a Allah ya tsine wa kafirai Allah bai taba zagin wata kabila ko ya tsine mata a Qur'ani ba sai dai ya tsine wa wata ɗabi'a ko wata halayya ta wasu mutane duk daga kabilar da kake in ka ɗabi'antu da wannan halayyar tsinuwar sai ta hauka thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin ya ce tsinuwar Allah akan makaryata makaryatan Hausawa kaɗai. hadda na yarbawa hadda na inyamurai hadda na larabawa hadda na kanuri hadda na kowa da kowa ɗabi'ar kawai Allah ya tsinewa an gane ko da haka wannan shine ka'idar musulunci Allah baya cewa kabila kaza tsinanniya ce a'a domin a cikin su za a iya samun mutanen kwarai in akwai wata kabilar da ta kai Allah ya tsine mata saboda munin aikinta da Yahudawa ne amma Allah bai tsinewa wa Yahudawa duka ba shi da kansa yace laisu sawa'a ba duka suka taru suka zama ɗaya ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wa hum yasjudun wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa min ahlil kitabi man wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin su akwai nagari daga cikin su akwai na banza ko aljanu haka suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna bara'iqa qidada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada da ka kai kokari ka zama cikin na kwarai a kowace kabila kake Mamu muslim an haife shi hijira tana shekara ɗari biyu da hudu wal mutawaffa kuma ya rasu am a shekara ta mi'atain wahid wa sittin hijiri ɗari biyu da sittin da ɗaya hijira idan ka lissafa za ka ga kenan ya yi shekara hamsin da bakwai hamsin da bakwai imam muslim ya yi tare da kankanta shekarunsa amma Allah ya sanya masa albarka cikin rayuwarsa to da haka waɗannan su ne manya-manyan malaman hadisi shi wannan marubucin littafi na al-lu'lu' wal marjan fu'ad abdul baqi yace zan tara muku hadisai masu tsada masu daraja wanda dukkanin hadisan annabi ingantattu suna da tsada suna da daraja amma mataki mataki ne yake nuna ingancin hadisi akwai hadisin da darajar sa bata kai ta wani ba saboda ingancin da wancan yake da shi shi wannan hadisi din bayi da shi wanda bisa ga ittifakin malamai suka ce hadisan da suka fi kowanne inganci kamar yadda zamu zo mu ji matakin su shine wanda bukhari da muslim suka hada a kansu in dai bukhari ya rawaito hadisi muslim ma ya rawaito hadisi to wannan hadisin ya fi kowane hadisi inganci cikin hadisai ba ta akai sai kadai hadisin da bukhari ya rawaito shine ingantacce ba a'a ba ta aka yi kadai hadisin da muslim ya rawaito shine ingantacce ba a'a amma wanda bukhari da muslim suka haɗu suka rawaito to ya fi kowanne inganci a wani lokaci bukharin yana iya rawaito hadisi shi muslim din ma bai rawaito ba a wani lokaci muslim yana iya rawaito a bukhari ma bai rawaito ba a wani lokaci bukhari da muslim duk ba su rawaito hadisi ba wani ya rawaito kuma hadisin ya inganta za mu ji wannan imam bukhari ya yi littafi wanda ya kira shi da jami'ul musnad Jami'us sahihil musnad shine asalin sunan da ya sa wa littafinsa jami'u sahihi al-musnad kamar yadda imam muslim shi ma ya yi littafi to amma malamai suka sanya waɗannan littattafai sahihai kuma suka jingina kowanne daga ciki zuwa ga mawallafinsa sahihul bukhari sahihi muslim ko sahihul bukhari sahihu muslim me yasa aka kira su da sahihul bukhari sai muslim saboda kowannen su ya kafa wa kansa sharadin a cikin littafin sa ba zai ambaci hadisin da bai inganta ba wanda kafin a haifi imamul bukhari an rubuta littattafan hadisi kafin a haifi imam muslim an rubuta littattafan hadisi amma marubutan ba su ce sharadi shine sai wanda ya inganta zamu faɗa ba suna iya faɗar kowanne da wanda ya inganta a daraja ta ɗaya da wanda yake mai daraja ta biyu da mai daraja ta uku da ma wanda kwata-kwata bai inganta ba kamar imamu malik a cikin littafin sa na muwadda wanda muwadda an yi ta tun kafin a haifi bukhari tun kafin a haifi muslim wanda kuma a lokacin da ba a haifi bukhari ba ba a haifi muslim ba bukhari da muslim ba su rubuta littattafansu ba littafin da yake da kambun ɗaukaka na ɗaya in ka ci da qur'ani shine muwadda ta imamu malik domin shine littafin da aka tattara hadisai tare da fatawoyin malamai na sahabbai da tabi'ai da kuma ijtihadat na shi kansa imamu malik din duk dan a fayyace wa mutane yadda za su koyi addini amma bisa ga babubbuka na fiqihu alal abwabi alfiqhiyya a ce babun alwala babun tsarki babun sallah babun temama babun hajji a kawo hadisai a karkashin wannan babi kafin bukhari da muslim muwatta aka yi shi yasa imamu shafi'i yakan ce babu wani littafi mai inganci a duniya in ka cire alqur'ani sai muwatta ta imamu malik abin da shafi yake nufi a lokacin kafin a wallafa sahih bukhari da sahih muslim domin a lokacin ma ta ba haifi bukhari ba ba haifi muslim ba dan tazarar da ke tsakanin imam bukhari da imam ah, malik akalla ta kusa shekara ɗari imam malik an haife shi hijira tana shekara casa'in da biyar ko wani abu makamancin haka mana kafin hijira ta shekara ɗari aka haifi imam malik amma mun ga bukhari sai da hijira ta kai shekara ɗari da casa'in hadda hudu kaga akalla tazarar da ke tsakanin malik da bukhari ta kusa shekara ɗari to da a tazarar wannan lokaci littafin muwaɗa ta imam malik shi ke ɗauke da kambin daraja dan kada wani ya zo ya haɗa maka kashi ya ce to ai wasu malaman sun ce muwaɗa ta fi wasu sun ce sahih bukhari ya fi magana wa za a kama sai ka ce a'a babu cin karo tsakanin biyan kafin bayyanar sahih bukhari muwaɗa ce tafi amma daga baya kuma sahih bukhari yafi kuma ba an ce sahih bukhari yafi bane dan bukhari ba an ce wadda ta fi bane dan malik inda gwadawa za a yi tsakanin malik da bukhari ai ba haɗi ai malik yayi nesa da bukhari nesa ba kusa ba domin malik ya zo zamanin da annabi yawa shaida da cewa yan wannan zamanin yan aljanna ne bukhari bai zo ba manzala ce tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni yayi imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni yayi imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni yayi imani da ni imamu mali yana cikin waɗannan bukhari baya ciki khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyen zamani in ji annabi shine zamanin da na rayu a ciki sai masu biye musu zamanin sahabbai kenan wanda annabi baya cikin zamanin amma sahabbai da 'ya'yansu ƙanana suke zamanin sai kuma zamanin tabi'ai waɗanda su kuma suka ga sahabbai amma ba su ga annabi ba sai kuma zamanin tabi'ut tabi'ina wanda suka ga wanda suka ga wanda suka ga annabi amma ba su gan shi ba da haka malik yana cikin wannan kaga kenan in gwaji ne tsakanin maliku da bukhari ba haɗi bukhari bai kai ba darajar imamu malik to sannan abin da yasa aka ce littafin bukhari ya fi littafin malik saboda littafin bukhari duk hadisan da suke cikinsa ingatattu ne amma littafin muwaɗa ba duka ne ingatattu ba kuma mafi yawancin abin da ya zo cikin sahih bukhari hadisai ne maganganun annabi ne kusan kaso tamanin cikin 100 amma maganganun da suka zo a cikin muwaɗa ta imam malik hadisan ba su fi kaso arba'in da biyar ba cikin 100 sauran maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai da ma shi kansa ijtihadi na imam malik to ya kwa za a ka haɗa littafin da kaso casa'in ko tamanin da biyar na abin da ke cikinsa maganganun annabi ne da kuma wanda kaso arba'in ne da biyar ai ba zai yiwu ba kenan kaga abin da aka kalla din kasan da yafi yawa na maganganun annabi a cikin littafin bukhari sun fi littafin wa mali sannan ingancin na cikin sahih bukhari din sun fi na cikin muwadda mali shi yasa imamu suyuti a cikin alfiya yace wa laysa fil kutubi أصف منهما بعد القرآن ولهذا قدم وليس باب في الكتب كل تتفهم مسلمتي أصف منهما وند سك فيس إنجنتي سوى بخاري دا مسلم yace ba'dal qur'ani in ka tira alqur'ani wali hadha quddima saboda haka ne ma malaman musulunci suke gabatar da su akan kowane littafi da littattafan da aka yi kafin a haife su da wanda aka yi zamanin su da wanda aka yi bayan duk akan ce nasu sun fi kowanne ina fata an fahimci wannan da haka Imam Bukhari Allah maɗaukin sarki ya masa baiwa shine farkon wanda ya fara rubuta littafi da sharadin zai kawo hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya kuma ingantattu kuma Allah ya masa tawfiki akan haka ya rubuta sahih bukhari tsakanin rauda da mumbarin manzo Allah a masallacin Madina aka rubuta sahih bukhari rauda tsakanin rauda da mumbari wanda manzo Allah ya wannan wajen shaida cewa ƙasa ce ta aljanna Allah ya ɗauko ya zuba masa a wajen don ya rinka takawa tsakanin mumbarinsa da gidansa ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da mumbari na ƙasa ce ta aljanna Allah ya dauko ya zuba min ita ina takawa ina kai kawo to Imam al-Bukhari lokacin da zai rubuta Bukhari nan wajen ya je ya zauna ya tare duk hadisi sai yayi sallar istihara raka'a biyu ya ce ya Allah in wannan hadisin ka yarda da ingancinsa ubangiji ka bani ikon in rubuta shi da haka har ya rubuta sahih al-bukhari da haka duk wani hadisi da ka gani cikin sahih al-bukhari an rubuta shi ne a sahih al-bukhari bayan istikhara neman zaɓin Allah akan tabbacin ingancinsa wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa duk mai istikhara ba zai tabe ba duk wanda zai bawa Allah sa zaɓi cikin duk abin da ya shige masa gaba to ba zai yi nadama ba ba zai yi hasara ba to bayan Imam al-Bukhari sai Imam Muslim Imam Muslim almajirin Imam al-Bukhari ne yayi karatu a wajensa kusan ma zaka ga mafi yawancin hadisan da suke cikin sahih bukhari a sahih muslim daga sahih bukhari aka ɗauko su shi yasa hafiz abubakar ibnu nuqba yake cewa laulal bukhari lama zahaba muslimun wa ma ja ba dan bukhari ba da muslim bai zama kowa ba a wajen sa ya karatu irin tsarin sa ya kwaikwaya na wajen rubuta littafi to sai dai akwai bambanci tsakanin sahih bukhari da sahih muslim sahih bukhari ya fi ingancin hadisai amma sahihi muslim ya fi kyan tsari domin shi daman bukari bai damu da tsari ba kawai inganci ya fi damuwa da shi amma shi kuma muslim bayan ingancin sai kuma yake tsara abinsa daki daki kuma wannan yana daga cikin baiwar da Allah yake wa duk wani mutum da ya zo a baya idan ka zo a baya wani ya gabace ka to in dai mai hankali ne da tunani sai ka tsaya ka lura wanda ya gabace ka nan ina ya daidai kai ma ka bi ina ya kuskure kai kuma ka gyara wannan yana daga cikin ni'imar da Allah yakan wa mutum in ya zo baya ba kowane lokaci ba ne jinkiri yake zama wa sharri ba dan da muka zo baya ba a ƙarshen zamani da ba mu san waye fir'auna ba da ba mu san tsiyar da ya shuka ba da ba mu guje mata ba yanzu waɗanda suka gabaci fir'auna su ba su ma san shi ba to da haka shi yasa bayan Allah ya gama ba mu labarin fir'auna da dukkan wanda suka gabace shi na kafirci a qur'ani sai ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha wannan duk labarin da muka gaya muku abin lura ne ga masu tsoron Allah gashe inda baka zo bayan sa ba zaka lura da shi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun a cikin labarurukan da muke baku inji Allah a Qur'ani akwai abin lura ga masu hankali ba kawai labari bane irin tatsuniyar gizo da koki a'a abu ne wanda ya faru a duniya true life story ne dan yan baya su shiga taitayin su su lura su dau izina kuma dan mu fayyace muku komai daki daki dalla dalla da ka imamu muslim ya fa'idanci da imamu bukhari kwarai da gaske ya fa'idanci da shi ta fuskar inganci sannan kuma ya zo shi ya fi shi tsari cikin hadisansa shi yasa imamu ibnu futuhul baiquni a cikin manzubatul baiquniya yayi kwatun baitin wani daga cikin magabata yana ba da labari akan waɗansu ɗaliban ilimi sun yi cacen baki wani ya ce bukhari ya fi wani ya ce muslim ya fi ya ce ta shajara ƙaumin fil bukari wa Musulmin ladayya wa qalu ayyu zainin taqaddama fa qultu laqad faqa al bukhari sihatan kama faqa fi husni fi husni ya ce waɗansu mutane sun yi cece ku ce gabana wani ya ce bukhari ya fi wani ya ce muslim ya fi sai na raba musu gaddama na ce laqad faqa al-bukhari sihatan in inganci ne sahih al ya yafi kama faqa fi husni sina'ati muslimu kama yadda muslim ya fi bukhari tsarin kawo hadisai a inda ake zaton su sau da dama wani sai ka ji ya ce babu hadisi a cikin sahih al-bukhari amma kuma in an bincika sai a samu saboda bukhari ya ba da shi inda yake tsammanin zai samu hadisin bukhari bai kai shi nan ba sai ya kai shi wani waje hadisin alwala bukhari sai ya kawo maka shi a babin jihadi to kaga in dai karamin ilimi ne kai karamin ɗalibi ne mai karamin bincike ba za ka taɓa gano hadisin ba saboda kwata kwata baka ne ana zaton wuta ne a wai sai aka same ta a masaka amma shi ko muslim ba yadda zai ya ɗauki hadisin alwala ya kai maka shi babin jihadi hadisin alwala a babin alwala za ka tar da shi hadisin jihadi a babin jihadi hadisin tsarki a babin tsarki hadisin sallah a babin sallah da ka sau da dama bukari yakan ba da malamai yakan ba da ɗaliban ilimi sai wani ya ce babu hadisi a bukari in an bincika sai a gan shi saboda shi ya bincika inda yake tsammanin zai same shi bai same shi ba da haka da wannan imam muslim ya fi imam bukari kamar yadda malamai suka faɗa shi yasa imam sidi ya ce wa man yufaddilu muslima fa inna ma tartibahu wa nisamuhu qad ahkama duk wanda yace maka muslim ya fi bukari abin da yake so ya ce maka tsara hadisai da kawo su daki daki a inda ake tsammanin su da wannan yayi hukunci yana daga cikin hanyoyin da malamai sukan bi wajen tantance ingancin hadisi sai su ce a karajahu bukhari ko a karajahu muslim ko muttafaqun alaihi an gane ko ko a karajahu bukhari wa muslim wanda wannan hadisin da wannan littafin da zamu karanta mai littafin ya ce fi muttafaqa alaihi shaykhan ya kawo lafazin muttafaq to shin idan aka ce hadisi muttafaqun alaihi me ake nufi malamai sun yi sabani akan in an ce hadisi muttafaqun alaihi me yake nufi wasu ka ce ana nufin akwai hadisin a bukhari akwai shi a muslim ko da lafuzzan sun sha bamban amma dai bukhari ya fitar da shi muslim ma ya fitar da shi wannan shine abin da ibnu hajar ya faɗa kuma shine abin da imamu nawawi ya nuna a aikace a cikin arba'un hadis hadisin hadisi na biyu cikin arba'un hadis hadisin jibril da kuma hadisi na farko ma hadisin innamal a'malu binniyat dukkaninsu bukhari da muslim sun fitar da su amma lafazin kowa daban da na dan uwansa a wasu lokutan ma sahabin da bukhari ya fitar da hadisin daga gare shi ya bambanta da sahabin da muslim ya fitar misali mu ɗauki hadisin baina ma na hannu julus hadisin Jibril ko kaga shi imam muslim ya fitar da ruwayar umar dan khattab amma imamul bukhari da ya tashi fitar da hadisin sai fitar da shi ta wasu ruwayoyin ba ta umar dan khattab ba haka hadisin innamal a'malu Niyat, imam al-bukhari ya fitar da shi riwayar abu huraira amma imam muslim ya fitar da shi riwayar umar dan khattab ita imam nawawi ya kawo amma za ku ga a ƙarshe nawawi sai ya ce rawahu imamal muhaddisina malaman hadisai biyu suka rawaito hadisin tare da cewa da wannan lafazin in ka shiga sahih bukhari ba za ka ga hadisin ba wannan sai ya nuna cewa wasu daga cikin malaman hadisi in suka ce hadisi muttafaqun alaihi suna nufin akwai shi a bukhari akwai shi a muslim ko da lafazin daban-daban ko da sahabin daban-daban wannan an rawaito daga abu huraira wancan daga umar wancan an rawaito daga anas wancan daga umar an gane ko amma dai hadisin akwai shi a bukhari akwai sa a muslim amma waɗansu malaman suna cewa a'a in aka ce hadisi muttafaqun alaihi to dole ne ya zama da lafazin da ma'anar duk ɗaya ce kada su saba idan hadisi bukhari ya fitar muslim ya fitar amma ba lafazi ɗaya ba ko ba sahabi ɗaya ba sai dai ka ce a karajahul bukhari wa muslim amma ba za ka ce muttafaqun alaihi ba in ka ji an ce muttafaqun alaihi to da lafazin da sahaban da ma'anar duk iri ɗaya ce shine abinda mai baikuniya yace muttafaqun lafzun wa khattun muttafiq wa didduhu mimma zakarna muftariq in ka ji an ce hadisi muttafaqun alaihi lafzun lafazin hadisin wa khattun da rubutun muttafiq daidai da daidai ne wa didduhu mimma zakarna muftariq to sannan malamai suka ce darajar inganci ta fuskar hadisai wani hadisi yafi kowanne inganci suka ce na farko shine hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi yafi kowanne ko dai akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun fitar ma'ana lafazin daban-daban amma dai kowa ya rawaito irin hadisin daga sahabi daban-daban ma ko kuma ya zama da lafazin da ma'anar duk daya idan bukhari da muslim suka fitar da hadisi to wannan hadisi ya fi kowanne hadisi inganci a wajen dukkan malaman musulunci ma akhrajahu al-bukhari wa muslim huwa a'la maratib sihha hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi ya fi kowanne inganci to sannan hadisi mai daraja ta biyu shine wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi kadai Muslim bai rawaito ba in dai hadisi ba Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi ba Bukhari ne kadai ya rawaito shi to wannan hadisin shine mai daraja ta biyu ta fuskar inganci baka hada shi da wanda Muslim kadai ya rawaito amma wanda da Bukharin da Muslim kuma suka rawaito ya fi shi daraja ta fuskar inganci mai daraja ta uku shine wanda Muslim ya rawaito shi kadai Bukhari bai rawaito shi ba kenan kaga na farko ya zama bukhari da muslim sun rawaito shine yafi kowanne na biyu ya zama bukhari ya rawaito ko muslim bai rawaito ba shine na biyu na uku kuma ya zama muslim ya rawaito bukhari bai rawaito ba to na hudu kuma fa na hudu kuma shine ya zama wanda aka rawaito a sharaɗin bukhari da muslim amma bukhari da muslim din ba su rawaito shi ba domin bukhari da muslim suna da sharaɗi sharuɗan dai da ka sani na inganci na hadisi awwaluhu sahihu هو ما اتصل wa ولم يشذ aw yu'al يرويه عدل ضابط an مثله mu'tamadun في ضبطه ونقله naqlihi wannan ba shine hadisi ingantacce ba to imam al yana da sharadi sharadinsa shine koda a ce sanadin hadisi ya ya danganta wani an wani an wani har zuwa annabi kuma wani da wani da wani nan har zuwa annabi duk mutanen kwarai ne an yarda da su kuma suna da kaifin hadda kuma ba su zo da abin da ya saba wa wanda suka fi su inganci ba shuzuzi kenan sannan babu wata illa qadiha a cikin sanadi ko a cikin rawi to shi sharadin Imam al-Bukhari dole ne duk wanda zaka ce ya faɗa sai ya zama kun yi zamani kuma ka gan shi ya ganka ya kafa sharadin at-talaqqi ko al-luqya ko al-luqi kamar yadda wasu malamai sukan faɗa domin mutane sukan yi irin wani abu da Bahaushe yake cewa kunne mai tadda kaka yanzu sai mutum ya zo yana ba da labarin abin da ya faru shekara hamsin ko ɗari baya a lokacin kuma baya nan an gane ko to kaga dole ne idan yana ba da wannan labarin ya zama ya ji daga wani to dole in a wajen ruwayar hadisi ne abinci ko waye wannan wanda ya ji daga wajensa mutumin kwarai ne wanda in ya faɗa magana ana kamawa ne to sannan a yadda da maganarsa sannan shi kansa ma ɗin waye da haka Bukhari ya kafa sharaɗi kafin ka faɗi hadisi a yadda da hadisin daga wane sai ya zama kun yi zamani da wane kuma kun haɗu tarihi ya tabbatar da kun haɗu yanzu idan wani zai ba mu labari game da yakin mai tatsina sai ya zama dole an yi yakin da shi ko yana nan lokacin kila ma kuma ya ga mai tatsine ko ya ga wani daga cikin sojojin da suka yakin shi ya ba shi labari me yasa aka ɗauki wannan saboda ka'idar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyana ubangiji ne ce lalle wanda ba ku yarda da shi ba in ya zo muku da labari to ku bi diddigi ku tabbatar domin wane ya ji ga wane jita jita zancen banza sai ya sa ka je ka fada wani da labari alhalin abin labari ne na kanzan kurege ba abu ne wanda yake tabbatacce ba to amma shi sharadin sahihi muslim ko imam muslim shi imam muslim in dai kun yi zamani da mutum ko ba ku taɓa haɗuwa ba shi dan najeriya ne kai kuma ɗan chadi ne ko dan amerika ne ko dan saudi arabia ba dole ne kun haɗu ba amma tun da kun yi zamani ɗaya to zai yadda ka bada labari a kansa to ta yaya ake gane wani yayi zamani ga wani sai a karanta tarihin haihuwarsu da mutuwarsu duk mutumin da aka ce maka an haife shi 2000 ya mutu a 2010 sai ya ba da labarin wani mutumin da shi kuma ya rayu har 2005 ai za a kama maganarsa domin ya yi wannan lokacin a raye amma mutumin da aka ce maka ya rayu a 2000 ya mutu 2010 misali tarihin rayuwarsa sannan yana ba da labari akan wani wanda shi kuma an yi shi ne tun 1960 ya za a su haɗu ba za su haɗu ba wannan dai na ba da ne ala akalli takdir bisa ga misali yadda mutane za su fahimta to da haka sharaɗin imam al-bukhari shine dole ne kowane rawi ya zama ya ga wanda zai yi ruwaya daga wajensa sun haɗu har sun tattauna sharaɗin muslim kuma a'a su yi zamani ko ba su haɗu ba to da hadisin da aka rawaito akan wannan sharaɗin ko bukhari bai rawaito shi ba sai a ce sahihun ala sharɗil bukhari ko sahihun ala sharɗi muslim to ire-iren waɗannan hadisan akan samu wanda suka inganta amma bukhari bai fitar da su a sahihinsa ba bai muslim bai fitar da su a sahihinsa ba domin daman ba wani musulmi ko malamin ilimi da ya ce da kai iya hadisan bukhari ne kadai ingantattu a'a ana iya samun hadisi ingantacce baya bukhari ana iya samun hadisi ingantacce baya muslim amma dai na bukhari da na muslim sun ne sun kere shi daraja ta fuskar inganci shi yasa ma bayan bukhari ya shuɗe muslim ya shuɗe sai aka yi hafiz alhakim abu abdullahi naisabori shi kuma ya zo ya yi littafi akan ingantattun hadisan da bukhari da muslim ba su fitar da su ba amma kuma sun cika su na inganci shine ya littafi al-mustadrak ala tsin kai ga masu sahihai guda biyu ga hadisan da sun cika sharuɗansu amma su ba su fitar da su ba to shi ma kuma bayan ya tafi sai aka zo aka yi shamsuddin zahabi wanda shi kuma zahabi ya sake zuwa ya bi abin da hakim yayi ya tantance ya ga ga inda hakim yayi zaton ya cika sharaɗin bukari amma bai cika ba ga inda yayi zaton ya cika sharaɗin muslim amma bai cika ba to da haka shi ma sai ya biye masa gyara shi yasa zaka ji in aka ce sahihun akhrajahu hakim akhrajahu al-hakim sahihun ala sharataihi ma sai a ce wa wafaqahu az-zahabi hakim ya ce hadisi kaza ya cika sharaɗin inganci na bukari da muslim aka ce to amma hafiz zahabi ya yadda ya goyi bayansa akwai inda hafiz zahabi bai goyi bayansa ba mana duk dan adam ba ma'asumi in ba annabi ba duk yadda kai kokarin ka kai kokarin ka in ka tafi wani in yazo sai ya ga ga inda da a ce kai da haka yafi da ga abin da baka yi ba ga ko ba haka ba shi ma in ya tafi wani sai ya zo shi ma in ya tafi wani sai ya zo haka Allah ya yi mu dan adam tare yake bai cika goma ba duk wanda zai yi tsammanin wai zai yi wani abu wanda wani bai taba yi ba ko zai yi abin da wani bai ba to wannan jahili ne alima shay'an wa fatatu ashiya wani abu ka sani amma dole waɗansu abubuwan baka za ka san su ba abin da kuma baka sani ba a fagen ilimi dole ya fi wanda ka sani yawa Allah ne ya ce gaba ɗayan mu ya dunkule mu wa ma'uti tun min ilmi dukkan kuma abin da muka baku na ilimi kaɗan ne amma wani yanzu yana ta cika baki yana kumfar baki mun fi kowa kaza kaza kaza da ma ya rinka karawa ya ce ta karamin mahaukaci ko ta babban mahaukaci ko ai bahaushe in zai wannan umumin yakan ce in ma ta babban mahaukaci duk duniya wannan ta babban mahaukaci ce. mata mai hankali ya za ka faɗi wannan an taɓa samun wani balarabe ƙwaƙwalwarsa ta yi masa ƙarya sai wani alfahari ya ce wa inni wa in kuntu tsira zamanihim la'atin bi malam tastati'u awailu ni ga na ƙarshe amma zan yi abin da na farko ba su taɓa yi ba wani yaro dan karami dan firamare dan islamiya ya daga hannu yace to ni ina da wani abu da zan baka a samin kai wanda na farko basu ba yace to bari mu je yace kawai ka kara mana harufan larabci daga 29 su zama 30 ɗaya muke nema yaje ya kwana ya hana idan sa bacci ya dawo bai iya ba an gama baka isa ba daga alifun zuwa ya'un ka kara wani harafi an gama ba za ka iya ba ko da ya da safe ce ina yaron nan yaro ya hana manya bacci sai aka ce kash ai yaron cikin dare masassara ta kama shi ya mutu sai ce to wallahi in gaya muku kwakwalwarsa ce ta kashe shi duk yaron da kwakwalwarsa take ja irin wannan dole ya mutu da wuri to da haka hadisi mai daraja ta hudu ta fuskar inganci shine ma kana ala shartaihima wanda ya cika sharadin bukhari da muslim na biyar ma kana ala shartil bukhari wa lam yukhrijuhu wanda kuma ya cika sharaɗin bukari shi kadai wanda sharaɗin bukari shi ne abinda na gaya muku na cewa shi dole ne sai malami ya ga malami na shida ma kana ala sharti muslimin wa lam yukhrijuhu hadisin da ya cika sharaɗin muslim amma muslim bai fitar da shi ba shine mai daraja ta bakwai ta fuskar inganci ta shida kai a matakan hadisi ingantacce to wanda kuma mun gaya muku sharaɗin muslim shine a yi zamani tsakanin malami da ɗalibi ko da ba su gamu da juna ba ba laifi in ya ce masa wane ya faɗa zai yadda na bakwai na ƙarshe shine sahihun inda ghairihima wa laysa ala shartu wahidin minhuma hadisin da ya inganta a wajen wani daga cikin malaman hadisi um, hadisi amma bai inganta a wajen bukhari da muslim ba ba a cewa shi ma bai inganta ba akwai ashabu sunan abu dauda tirmidhi nasai ibnu maja an gane ko akwai ashabul masanid ahmad da sauransu irin su abu ya ala al-musli cikin littafin sa na musnad to duk waɗannan malaman na hadisi duk wanda yazo ya ce hadisi sahihi ne in dai aka bincika ya cika ka'idojin da malaman hadisi suka sa suka yi idima'i a kansu za a yadda ko da bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisin ba wannan su ne matakai na ingancin hadisi wannan littafi da yake gaban mu littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan littafi ne wanda ba a taɓa samun irinsa wanda ya samu daraja irin tasa ba a samu littafin da zai haɗe maka hadisai masu daraja ta ƙolin ƙoli ta fuskar inganci wanda bukari da muslim suka haɗu a kai ba a taɓa samun irinsa ba tare da cewa kafinsa akwai waɗansu malaman da suka yi ƙoƙari su kawo hadisan bukari da muslim su haɗa to amma sai dai Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su damar sun yi irin abin da shi ya yi ba daga ciki akwai a sheikh muhammad habib a shankiti wanda ya littafin zadul muslim fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim zadul muslimi fi mattafaq alaihi al-bukhari wa muslim na Sheikh Muhammad Habib Ash-Shankiti in ka ji an ce Shankiti dan garin Murtaniya dan kasar Murtaniya domin kabilar Shankit a kuma tana daga cikin kasashen ina afrika dan afrika ne Maghrib afrika eh, eh, eh, al-Maghribi ko معنا Maghrib al yana daga cikin Afirka ta yamma ita garin shankita ko kuma kabilar shankita wanda suke rayuwa a kasar murtaniya galibin su to wannan malami mai wannan suna Allah ji kansa da rahama yayi littafi wanda shi ma ya kokarin ya taro hadisan da suke cin sahih bukhari da muslim to sai dai shi da hadisin da ya fara da kana kana kana bai sa shi a littafinsa ba da hadisin da ya kama da yanha yanha yanha bai kawo shi a littafinsa ba shi yasa sai ya zama adadin hadisan da ya tara da sunan bukhari da muslim ne suka fitar da su hadisi dubu ɗaya ne da ɗari uku da sittin da takwas wanda shi kuma wannan littafin da zamu karanta insha Allah adadin hadisan da ya tara wanda bukhari da muslim suka yi ittifaki a kai duk suka fitar har akwai wanda kana rasulullah kana rasulullah yanha rasulullah yanha rasulullah ko naha rasulullah sannan adadin hadisan da wannan littafi ya tara guda dubu biyu ne da shida to haka ba za ka haɗa dubu da shida da wani abu ba yawan yafi sannan kuma wa'ancan hadisan da shi wannan wancan malami ya ciccire su ma suna daga cikin hadisin da bukari da muslim suka yi ittifaki a kai da dai wannan a gurguje shine a matsayin shimfiɗa salon da za mu ɗauka ta fuskar karatun wannan hadisi duk darasi ɗaya za mu ɗauki sahabi ƙwaya ɗaya mai tarjama darasi ɗaya za mu ɗauki sahabi ɗaya mai tarjama a kansa idan sahabin ya zama sa tana da tsawo idan aka ce tarjama shine takaitaccen bayani akan tarihin wannan sahabin wane ne shi domin wannan ma yana daga cikin addini kuma yana daga cikin ilimi ka san menene abin da magabata suka rayu akai na daidai ya kyawawan ɗabi'unsu ya su ya kaza ya kaza dan kai ma kai koyi tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu koyi da na kwarai ko da ba za ka kamo shi ɗari bisa ɗari ba shi kaɗai ya ishe ka riba a rayuwa to da haka wannan shine salon da zamu dauka akwai sahabban da gaba ɗaya darasin namu in zamu dauka akan tarihin su ne sai ya cinye mana lokaci baki daya to irin waɗannan ba za mu ce in muka kama tarihin sahabi tun daga farko sai mun kai ƙarshe ba tunda mun san zamu sake gamuwa da sunansa insha Allah a gaba a nan sai mu dan yi tsokaci a gaba in mun samu wata dama sai mu sake cikawa da haka dai har mu kai ƙarshen abin da Allah ya sauwaƙe mana na yin tarjama na wannan sahabi da haka a gurguje insha Allah kai tsaye zamu shiga farkon littafi bayan bismillahir rahmanir rahim yace muqaddima shimfiɗa an gane ko abin gabatarwa a matakin farko kafin a shiga karatu sai ce babun taglizi ko babu taglizil kadhibi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan kausasa harshe da shari'ar musulunci ta yi akan yi wa annabi ƙarya ƙarya ga Allah ko ƙarya ga manzon Allah ba kamar ƙarya ce ga kowane karabutun mutum ba domin Allah da manzansa su ne tushen shari'a to kwa dole ne duk abin da zai fito daga gare su ya zama mai tsarkakakke tabbatacce don mutane su bauta wa Allah su bi manzan Allah a akan yaƙini ba a kan shakka da jita-jita ba duk wanda kai wa ƙarya ka ɗauki laifi ka ɗauki zunubi amma ƙaryar da kai wa Allah ko ƙaryar da kai wa manzan Allah ta fi kowace ƙarya zunubi da alhaki idan kai wa wani sarki daga cikin sarakuna ko wani malami ko wani shugaba ko wani mutum daga cikin mutane ƙarya ba za a ce kai dan wuta bane kai tsaye amma yi wa Allah ƙarya da yi wa annabi ƙarya wuta ce kai tsaye kaga wannan ya nuna cewa maganar ba ta wasa bace ba da haka malamai sukan yi shimfiɗa da wannan kamar yadda anan fa'ada abdulbaqi yake mana shimfiɗa da yi wa Allah ƙarya da yi wa annabi ƙarya akan tsananin haka cewa yi wa annabi ƙarya duk abin da aka faɗa na narko to ninkin ba ninkinsa kuma shi zai bayu idan an yi wa Allah ƙarya subhanahu wa ta'ala kuma dan ya daɗa tabbatar maka da cewa duk hadisan da zan kawo maka a cikin nan gaskiya ne ba shakka a cikin su domin duk wanda ya wa kansa da kansa matashiya akan cewa ba zai yi wa annabi ƙarya laifi ne to kana tsammanin shi kuma zai yi inda mai tsoron Allah ne inda ya san me yake faɗa to da haka Allah subhanahu ta'ala ya haramta ai masa ƙarya ya haramta ai wa sa ƙarya ubangiji subhanahu ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi ba wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba to da haka Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati allah ulaika humul kuma yace kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun al qawlu ala allahi bila ilm kenan ubangiji yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al kadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi al kadhiba la yuflihun duk waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah da su da aljanna har abada da aka ya ƴan uwa mu shiga taitayin mu to haka ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yawa Allah ƙarya ko yawa manzon Allah ƙarya so yake ya rusa addini so yake ya diburburta mutane ya jefa su cikin bala'i su rinka yin abu da sunan addini alhalin ba addinin bane ba ƙarshe ya kai su suna bautar wani a madadin abin da ya dace su bautawa wanda shine Allah subhanahu wataala hadisi na farko malai ce hadisu aliyin hadisin sayyidina aliyu dan abi talib ali ibn abi talib radiyallahu anhu ibn abdul barri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhaban malikiya yana da littafi mai suna al-isti'ab fi ma'rifatil ashab game zance game da sanin suwaye sahabban annabi to da haka ya kawo tarjama sayyidina ali dan abi talib yace shine ali ibn abi talib ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay al-qurashi al-hashimi ba quraishi ba hashimi duk inda kaji an ce ba quraishi kabilar da annabi ya fito cikin larabawa kenan ba hashimi kuma gidan da annabi ya fito domin a ce da kai bahaushe amma ko a ƙasar hausa gida-gida ne ko mu dauka buga misali da gidan sarauta gidan sarauta zaka ka ji zuriyar dabo zuriyar wane zuriyar wane ko duk wata masarauta zaka samu gida ne wanda aka haɗa wasu famili wasu dattawa da 'ya'yansu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a misalance cikin larabawa ya fito ne daga tsakan hashimu wanda hashimu dangantakarsa tana cikewa da isma'il isma'il kuma dan ibrahim ne alaihi masallatu wassalam ali ibn abi talib ba quraishi ne ba hashiman dangi ma'ana jinin annabi ne kuma dan gidansu ne yukanna abul hasan ana masa alkunya da abul hasan baban Hasan saboda hasan shine ɗansa babba ba wai dan shi kadai ne ɗansa ba amma sau da dama akan yi wa mutum alkunya da me ɗansa na fari da haka sayyidina ali ɗansa na fari shine alhasan ana masa alkunya a ce abul hasan wani lokaci a ce abul hasanaini uban hasan hasan guda biyu ana nufin hasan da dan uwansa husaini an yi taglibi kenan ko wasmu abihi sunan baban aliyu shine aba talib ana ce da shi abu talib saboda talibu din shine babban dan shi kuma abu talib din shi ma sai ake masa alkunya da abu talib amma wasu malamai suka ce sunansa na gaskiya shine abdumana sunan abu talib na gaskiya abdumana abu talib da ake gaya masa alkunyarsa ne kamar shi aliyu ne ka kace abul hasan in ka kace abul hasan ai baka faɗi sunansa ba alkunyarsa ka faɗa me sunansa na gaske aliyu da ka sunan baban sayyidina ali na gaske shine abdumana amma alkunyarsa kuma shine abu talib sai dai alkunyar ta danna sunan asalin yana da babban ɗansa sunansa ɗalibu na biyunsa sunansa aqilu na ukunsa sunansa ja'faru na hudunsa sunansa aliyu duk ƴaƴansa tsakaninsu shekara goma goma ne da ya haifi ɗalibu bai sake haihuwa ba sai da aka yi shekara goma sannan ya haifi aqilu da ya haifi aqilu bai sake haihuwa ba sai bayan shekara goma sannan ya haifi ja'faru da ya haifi Ja'faru bai sake haihuwa ba sai bayan shekara goma sannan ya haifi Aliyu da haka Aliyu tsakaninsa da babban wansa shekara talatin ne shine Talib shi Talib din ɓataye ba a san inda yake ba ɓataye. amma da Aqilu da Ja'far sun musulunta sun riski musulunci Ja'far kai ya riski musulunci aƙilu kuma shine dan da ya fi shiga zuciyar Abu Talib Abu Talib Allah ya bashi 'ya'ya da yawa amma ya jarabce shi da talauci sai danginsu suka yi mitin suka ce mu zo mu rage wannan dattijan yawan yaya mu rarraba su a dangi mu rage masa ɗawainiya da suka zo aka yi mitin aka ce to baffa za mu ɗauke maka ƴan ƴaƴayen nan naka mu rage maka nauyi sai ce ni a cikin yaya na duk wanda za ku ɗauka ku ɗauka amma kar ku taɓa min aƙilu aƙilu ya fi shiga ransa wanda wannan sanadiyya ya sa manzo Allah ya ɗauki Aliyu dan ya riƙe shi ya rage wa mahaifinsa nauyi Abbas ya ɗauki Ja'faru to haka suka raba yana da wasu ƴaƴayen mata waɗannan maza kenan muka faɗa da haka malamai suka ce dai tazarar tsakanin waɗannan ƴaƴayen maza shekara goma goma goma ne a wani kaulin an ce sunansa na gaskiya shi Abu Talib din shine dai Abu Talib ba wai Abdul Manaf ba to amma ko shakka babu Abu Talib alkunya ce da haka sunansa na gaskiya shine Abdul Manaf mahaifiyar sayyidina Ali sunanta Fatima bintu Asad Fatimatu bintu Asad wacce ita ma ba Quraishiya ce ba Hashimiya ce ita ce farkon baƙuraishiyar da ta haifi ɗa baƙuraishe ga bakuraishen dangi mana su da asalin hashimawa kai hashimawa ba sa auren zumunci amma daga kan wa aka fara auren zumunci daga kan abu talib da fadimatu bintu asad mahaifiyar ali daga nan aka fara auren zumunci ita ce ya farko da ta haifa wa bahashiman farko ɗa a auren zumunci wasu malaman suka ce an yi auracen zumuncin amma ba a samu haihuwa ba amma daga kan nasu aka fara samun haihuwa sayyidina ali ita wannan bayar Allah Fatimatu bintu Asad tana daga cikin waɗanda suka rike manzo Allah yana yaro shi yasa annabi bai manta da ita ba lokacin da annabi ya haifi yarsa mace yayi mata me takwara ya sa Fatima kuma Fatima ya aura wa ɗanta kaga kenan manzo Allah bai manta alheri ba daman baya manta alheri kuma duk mai koyi da shi baya manta alheri sallallahu alaihi wasallam ta rasu tun kafin annabi ya hijira amma ta riski musulunci ita ta musulunta amma mijinta Abu Talib bai musulunta ba sayyidina ali shine yaro mafi kankanta shekaru cikin yayan abu talib kamar yadda na gaya muku shine auta sannan sayyidina ali shine farkon wanda ya musulunta cikin maza yara kanana ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ji an ce farkon wanda ya musulunta shine abubakar wasu su ce farkon wanda ya musulunta shine aliyu ana nufin in a yara ne aliyu ne domin lokacin da annabi ya fara da'awar annabta aliyu shekararsa shida bai balaga ba kuma dan gida ne da aka kaga ya karba abu cikin sauki wannan ba matsala Shi ne yaro na farkon da ya imani da annabi amma cikin manya waɗanda ba 'yan gidan annabi ba baligai masu hankali abubakar shi ne farko kamar yadda in an ce maka zaidu bin harisa ne farko to nan kuma nan ana nufin a cikin bayi ba 'ya'ya ba domin zaidu kuma shi ne bawan farko da ya fara imani da annabi da haka duk inda ka ji malami daga cikin malamai ya ce wani ne farko sai ka ce a cikin suwa domin kai kanka ya waye ko kar a zo a yi ta buga kwakwalwarka wani ya ce ai aliyu ne fa a'a aliyu ne na farko ba ja amma a cikin su a cikin yara ƙanana ƴaƴa kuma ba bayi ba abubakar shi ne farko a cikin wa manya ƴaƴa ba bayi ba zaid ibn harisa shi farko a cikin wa bayi ba ƴaƴa ba manya ba yara ba kamar yadda fatima ita khadija ita ce ta farko a cikin mata ƴaƴa kuma ba bayi ba to da hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda anan zamu tsaya a tarjama aliyu zamu game da shi a gaba sai mu dora daga inda muka tsaya qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la takdhibu alayya kada ku yi min ƙarya fa innahu man kadhaba alayya falyalijin nara domin duk wanda ya min ƙarya sai ya shiga wuta kaga wannan labari ne annabi yake bayarwa shin labarin sa ƙarya ne gaskiya ne mu ɗauka alkawari yake yi in alkawari yayi Allah zai saba alkawarinsa Allah baya saba alkawarin manzansa kamar yadda baya saba alkawarin kansa da kansa to da haka wannan alkawari ne kuma yana daga cikin ahadisul wa'id hadisan da suke nuna narko da jan hankali da tsoratar da mutane akan yin ƙarya ga Allah ko ƙarya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam in dai in aka wa annabi ƙarya za a shiga wuta to me tsammanin ka kuma in aka wa Allah amin babu aula ko sana akwai waɗanda suke kokari su yi tawilin hadisin sai su ce eh mu ai ba annabi muke wa ƙarya ba mu ne masa ƙarya ne don mu kare shi wai ba cinya ba kafan baya domin a larabci akwai bambancin kazaba alayya da kazaba lahu kazaba alaihi yayi masa ƙarya dan ya ci mutuncinsa kazaba lahu yayi masa ƙarya dan ya kare shi ya ba shi wacce ce ba ƙarya ba a ciki duk ƙarya ce wai mai rake da mai rake ko duk ɗaya ne yadda ka'idar take shine shi mutumin da yake babba mai daraja in dai darajarsa ta gaskiya ce baya buƙatar ƙarya bahaushe ya ce in dai ka ji ana sa wa ido kwalli to ya ɗauko mutuwa amma in ragar ragar yake ba ya buƙatar kwalli in ka ji sai an yi wa wani ƙarya sannan darajarsa za ta fito to daman ƙaryar ta eh, eh, eh, darajar ta jabu ce ba ta gaske ba ce ba da ka da kai wa annabi ƙarya da sunan yabo da kai masa ƙarya da sunan zargi duk ɗaya ce yanzu kiristoci da suka yi wa Allah ƙarya da yawa shin sun yi ne don su ci mutuncin Allah ko don su yabe shi don su yabe shi amma ya yi ba musu ko ya kushe ya kushe wa qalu takhazallahu walada sun ce Allah ya riki da wannan ƙarya ce ko gaskiya ce ƙarya ta Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salihu salasa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad qalat alyahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara almasih ibn allah sai Allah yace zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum allah anna yufakun da haka shi mai daraja da kai karya ka kare shi da kai karya ka ci mutuncinsa duk sunanta karya yo wacce ce ba karya ba manzo Allah duk wanda ya mun karya to lallai ya shirya shiga wuta shi yasa masu yabo na gaskiya suke ba da ka'idojin da ya kamata a bi wajen yaban annabi a hirkar da dan kana takamar za ka yaba annabi kai masa ƙarya ba za ka sha ba a wajen Allah ba za ka kubuta ba shi yasa lokacin da Hassan ibn Sabit ya zo ya ce zan yi maka yabo ya ma'aikin Allah sai ya ce je ka samu Abubakar ya gaya maka salsala da dangantaka ta da duk inda muka haɗu da family na Larabawa dan kar ka je garin yabo na ka gan mun iyaye garin yabo na ka taba ni a wani waje domin shi abin da yake so yau annabi waƙoƙin mai da martani ga wanda suka zagi annabi to sai ka je garin ka kara annabi kuma ka zagi wani kakansa daga cikin kakanni a can baka sani ba domin duk wani balarabe da ka sani akwai inda ya haɗu da annabi a jini kusa ko a nesa ko a tsakiya to shi yasa alfazazi yake bada wannan ka'idar yace wala taglu fi shay'in min alqawli waqsidi zinil qawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu kada ka wuce gona da iri in ka tashi yaban annabi ka rinka gwada maganganunka lokacin da zaka ce zaka yabi manzo Allah ina gaskiya take ka dora ina inda ba gaskiya ba ko daɗin waka ya daɗin waka ka kauce domin sau da dama daɗin waka yakan ɗauki mawaka su yi abin da ba daidai ba wata rana manzo Allah ya shiga wani gida ana biki zabiyar tana waka amare da ta ga annabi sai kwarjinin sa ya shiga ranta sai ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi bikin mu yayi armashi har ga manzon Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe take annabi ya taka mata burki yace da'i haza wa quli bil ladhi kunti taqulina la ya'lamu ma fil gadi illa Allah ci gaba da waƙar ki ta angwanci da amarci a hirkar ki sake sa wannan kalmar a cikin baitin waka ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah shi yasa Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru Allah kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitab na uku shine kitabul ilmi babi na 38 shine babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi kan hadisi na biyu hadisin Anas abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum warahmatullahi